Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu kallo da sauraro abin da ke so mu magana a kai shine insha Allah za mu tattauna akan abin da shafi gaskiya da riƙon amana idan aka yi magana gaskiya ana magana ne akan abin da shafi rayuwar mutum gaba ɗaya ya zama mutum yana da gaskiya a zuciyarsa yana da gaskiya a zahirinsa ma'ana yana da gaskiya a cikin niyyarsa domin tun daga wajen niyya mutum ya kamata ya zama mai gaskiya a cikinta ka gaskata niyya ka tsakaninka da mahaliccinka a cikin dukkanin al'amuranka da za ka yi ma'ana ya zama akwai gaskiya a cikin niyyarka ba wai ka faɗi abu sannan ya zama ya saba wa zuciyarka ba saboda haka tun daga niyya mutum ya kamata ya zama ya akwai gaskiya a cikin niyyarsa sannan a cikin maganganunsa duk abin da mutum zai faɗa ya zama akwai gaskiya a cikin abin da zai faɗa duk abin da zai faɗa ya zama gaskiya zai faɗa domin ƙarya ba abin take kai mutum sai illa ta kai shi ga halaka amma gaskiya ita take kai mutum zuwa ga watuwar aljanna kamar yadda hadisi yake tabbata cewar ita gaskiya ita ke take take take shirye da mutum zuwa aljanna sannan ƙarya ita ke shirye da mutum zuwa wuta sau da gaskiya a cikin mu'amalar mutum abu ne mai mahimmanci domin idan mutum ya zama mai gaskiya ne shi a cikin maganarsa da cikin ayyukansa zai rayu lafiya kalau sannan ya mutu lafiya kalau ma'ana zai rayu a cikin jin daɗi zai mutu a cikin jin daɗi sannan zai sadu da Allah a cikin jin daɗi za ka sami yadda Allah a cikin duniya za kuma ka sami yadda Allah a lahira gaskiya da riƙon amana abu ne wanda suke a tare gaba ɗaya duk mutumin da aka samu da gaskiya za a same shi da riƙon amana riƙon amana shine wato mutum ya zama kamar musulunci amana ce a wuyanmu gaba ɗaya musulunci amana ce a wuyanmu mu idan mutum ya zama ya yi riko da musulunci to ya yi riko da amanar Allah subhanahu wataala domin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam sabata a gare shi yake cewa dukkanin abin haihuwa ana haifarsa ne akan fitira akan musulunci sai idan iyayen mutum ba sa cikin musuluncin sai su shiryar da shi ya tafi akan wani abu daban wanda ba musulunci ba saboda kan mu musulunci amana ne a wuyan mu idan mun haifi 'ya'ya mu dora su akan wannan musuluncin su rayu a kansa wannan amana ce a gare mu sannan amana ta kasu kaso daban-daban akwai amana wadda take ta zahiri akwai amana wadda take ta baɗini akwai amanar magana da mutum zai iya gaya ma kai da shi idan ka je ka yaɗa wannan magana ka ci amanarsa akwai amana da idan ka zai ganin maka idan ka je ka yaɗa ka ha'inci mutumin da ka ga wannan amanar ka ka yaɗa wannan magana ka je ka yaɗa wannan abu da ganna shi ba magana akai da kai ba ba alƙawari kai da shi ba amma ka ga yana aikata wasu abubuwa ne wanda ba su dace ba maimakon ka kira shi ka gaya mai gaskiya wannan abin da yake daina sai ka je ka ke yaɗa wannan abin wannan ma ka ci amanar wannan bawan Allah so da ka gaskiya da riƙon amana ɗabi'u ne wanda suke ya kamata kowane musulmi ya zama ya ɗabi'utu da su saboda me saboda su ne za su kai mutum ga samun yardar Allah subhanahu wataala idan muka ce amana amana wani abu ne mai mahimmanci wanda ku yana wuyan kowa ‘ya'yanka amana Allah ya baka iyalanka matanka amana ce Allah ya baka abokan ma'amalarka amana ce Allah ya baka hatta kai kanka amana ce Allah ya bawa kanka rayuwar da aka baka amana ce lafiyar da aka baka amana ce dukiyar da aka baka amana ce duk wani abu da ka sani kana juyawa yau da kullum amana ce so da ranar da zaka zo da wannan amanar tana nan <coughs> Allah subhanahu ta'ala yana ce mana inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana muku umarni cewar ku mai da amana ga ahalinta duk wanda ya amince maka yayi da zaka yi masa abu ɗari bisa ɗari ya same ka akan wannan kadamin kar ya zama ya amince maka kuma ka ha'ince shi domin idan ka zama ka ha'ince shi kai kuma zaka zama kamar ka haince Allah subhanahu ta'ala domin duk wanda bai iya kare dan uwansa amana ba ya ci amanar Allah ma ba komai bane a gurinsa saboda ka amana wato abu ne wanda yake a wuyan kowane musulmi ya rike shi ma'ana idan za ka yi ma'amala da mutum kar ya zama don ka gaba musulmi bane ka zama ka ci amanar sala ba a da wannan ba kar ya zama don ka fi shi wayo ka ci amanar sala wannan ma ba a da wannan ba kar ya zama don ka fi shi karfi ka ci amanar sa cin amana yana da wato hatsari mai yawan gaske mace a gidan mijinta ta ci amanar sa miji a gidansa shi ma ya ci amanar iyalinsa uba ya ci amanar 'ya'yansa 'ya'ya su ci amanar ubansu iyaye su ci amana 'ya'yansu 'ya'ya su ci amanar iyayensu wannan duk abubuwa ne da suke faruwa a mujtami a namu na musulmi wanda kuma abu ne wanda yake jahilci ne ke kawo ɗan abubuwan dewan su saboda haka ita amana tana da faɗin gaske wanda lokaci ba zai iya bar mu mu bayani akan ta da yawa ba sai dai mu dan faɗi abubuwa da suka dan sawwaka akan ta amana akan 'ya'ya amana ce iyaye Allah ya dora musu ta 'ya'yansu wajibi ne su kula da tarbiyyar 'ya'yansu wajibi ne su kula da ciyarwarsu da shayarwarsu da tufatar da su da ilmantar da su da ba su lafiya da kulawa da mu'amalarsu da wa suke ma'amala wajibi ne uba amana ce akan uba ya zaba wa 'ya'yansa abokan ma'amala amana ce akan uwa ta zaba wa 'yarta kawaye domin tun daga nan ake samun tarbiyya idan ya zama baka zaba wa 'ya'yanka abokai ba baki zaba wa 'yarki kawaye ba to tun daga nan ita za ta ce zaba da kanta to fa ba za ta zabo miki abinda zai zama muku alkhairi gaba ɗaya ba amma idan ke ce ga yar gidan wace da dan gidan wane da dan gidan wane mutane masu kirki mutane masu mu'amala mai kyau mutane masu gaskiya da amana sai ke kokari ki hada ƴaƴanki mu'amala da waɗannan domin su masu tasirantu da irin wannan abin da ke sha'awar su da shi domin duk mutumin nagari kowa yana son sa kowa yana son mutum mai amana mai gaskiya mai amana amma amma da yawa mutane ba sa kokari su haɗa ƴaƴansu ko kuma su haɗa ma'amala da mutane masu gaskiya da amana kawai da mutum yana ganin wa zan karu da shi da shi zan yi ma'amala kawai amma mutumin kirki ba a kokari a ji haɗa ma'amala da shi domin a zama da shi domin shi kuma mutumin kirki har kullum idan za ka zama da shi ba lallai bane sai wani aiki za ka gani ka karu a cikin maganar da za ku da shi a iyanan ka ta isa ka amfana da shi domin za ka ji gaskiya za ka ji abin da shafi amana domin duk wani abu da ya shafi abu ne mai kyau zaka ji zai gaya maka shi abin da ya shafi sharri ne za ka ji ya kame bakinsa daga wannan abin to wannan amana ce harshen ka amana ce idanka amana ce ka amana ce kafarka amana ce hannunka amana ne rayuwarka gaba ɗaya amana ne numfashin da kake yi a kullum amana ce aka baka abin da zaka furta da bakin ka amana ce me zaka faɗa me ka faɗa ka auna shi gani yayi daidai da koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da zaka gani da idanka amana ji idanka Allah ya baka abin za ka lada na idan naka sai ka auna shi gani ya yi daidai da abin da Allah yake so ya yi daidai da abin da manzo Allah ya umarni tafiyarka ina za ka je amana ce za ka je inda ake bautawa Allah ne kuma za ka je inda ake sabawa Allah ne ka gane wannan ka gane wannan rayuwarka ina karar da ita a cikin bin Allah ka ita kuma a cikin sabawa Allah ka da ita duk amana ce kuma duk sai an tambaye ka akan wannan amanar dole ne wannan dole ne sai Allah ya tambaye ka ya karar da rayuwarka ya karar da wato al'amuranka na rayuwa yau da kullum ya ka tafiyar da su numfashin da kake kullum kana yin sane a cikin yardar Allah kuma kana yin sane a cikin fushin Allah abin da kake ci kana neman sa ne ta hanyar halal ɗinka ko kana neman sa ne ta hanyar haram ɗinka duk waɗannan abubuwan mu sani ranar kiyama sai Allah ya mana tambaya akan su kuma dole ne sai mun zo da ansar su ya kamata tun a duniya mutum ya zama ya samu ansar da zai bayar a cikin abubuwan da yake aikatawa kafin ya koma ranar kiyama domin amanar da Allah ya dora maka ka rike ta ka sauke ta ko kuma baka iya ba idan har baka iya rike amanar ubangiji ba ai ba za ka iya rike amanar bayinsa ba saboda ka wajibi ne yan uwa mai kokari wato musiffatu da ɗabi'a ta gaskiya da amana shine kadai zai samu mu samu rabauta a cikin duniyar mu da lahiran mu akwai amana ta dukiya da Allah ke ba bayinsa wasu daga cikin bayinsa idan aka baka amana dukiya ya zaka tafi da ita ba an baka bane dan ka ji daɗi kawai kai kaɗai ka ji daɗi da kai da iyalanka ba a'a duk wanda Allah ya ba amana dukiya ya bashi ne domin ya zama ya kula da wasu majamu'a na yan uwansa da makotansa da masoyansa da makusantansa ba wai an baka bane dan kai da iyalin kawai a'a idan Allah baka amana dukiya amana ce za a tambaye ka ita za a tambaye ka da zuharan ka mutu komai naka ya kare dukiyarka da ka bari a duniya ta zama gado ta zama ta wasu abin da aka yi na alkhairi da ita ba ka da shi abin da aka yi na sharri da ita naka ne tun da kai ka tara ta baka iya wannan abin alkhairin da Allah yake so kai ba ka bari su kuma suka zo suka gina masallatai suka gina makarantu suka gina asibitoci da su wannan ladan ba abin da zai same ka da shi nasu ne a idan ya zama an je an sha giya da dukiyarka an yi caca an yi zina da ita an yi caca da ita an yi duk wani abu na albasha da dukiyarka wannan zunubin naka ne domin da kana duniya ka yi wannan abin ka yi abin alkhairi da ita ka sauke wannan amana da Allah dora maka domin dukiyar taka da ba a yi maka wancan abin sharin da aka yi maka ita yanzu ba saboda idan idan aka gina dukiyarka aka gina wato abubuwa na sharri da dukiyarka zurubin naka ne amma idan ya zama an gina abin alkhairi kuma baka da komai a ciki saboda amana ce a kanka dukiyarka ka kula da dukiyarka kafin ka batta idan ka batta wato abin da aka yi da ita shine naka na ba daidai ba amma abin da aka yi da daidai wannan ba naka bane saboda ka yan uwa mu gane cewar wato da dukiya da ƴaƴanmu da Allah ya bamu abubuwa ne wanda suke gaba ɗayan su amana a wuyanmu mu kula da yadda mu kula da tafiyar da su a cikin yadda Allah kar mu bar mu zama sun bujire mana saboda rashin iya mu'amala kar ya zama wato mu sun bujire mana saboda rashin ɗaukar wannan amanar mu sauke wannan nauyin dukiyar mu kar mu tafiyar da ita kar mu batta wato mu tafi mu batta a yi aikin da ba mu shirya an sashi ba a gurin Allah mu zamo wato mu rike wannan amana mun yi aiki da ita kamar yadda Allah subhanahu wataala ya mana umarni Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya karba mana abinda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh